وأصحابه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم darasinmu na 58 wanda ba karanta littafi za mu yi ba za mu yi kokari ne mu ga wato waɗansu taswira taswira na abubuwan da muka ɗan tattaruta a baya waɗansu kamar shari'a kafin mu shiga kuma gazuwa musan bambanci yanzu tsakanin gazuwa da sariya wadda take wannan hannu um, yau sha hudu ga watan hudu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda wannan ranar sai daidai da sha ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha tara a wannan darasi na sittin da takwas wannan darasi na sittin da takwas um, idan ba manta ba gaba ɗaya ana nan da za a tattara mu waje ɗaya da ko ko kuma nan haka ya yi muku to ya yi muku to shi ta in ba hanta ba mun yi bayani cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya fita yaƙi da kansa sunan wannan razuwa idan kuma tura sahabbai ya yi su je su wakilce shi ana sariya to zan yi bayanin waɗannan saraya wanda shi ne jam'in sariya guda uku wanda duk mu rike su kun fi ni rike shi su ma da mun ta mai tan sanan can madina ne can madina madina ne ko yawa nan badar ne wanda za mu zo badar nan, allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana hanyar da ake bi a tafi zuwa makka kenan nan kuma jidda kenan nan kuma teku ne nan teku ne bahar maliya ko albahar al'amar albahar al'amar red sea kamar yadda ake jamar da turanci ya sariyar farko ita ce sariyar sayyidina hamza dan abdul ko wanda manzala sallallahu ya tura shi a cikin watan ramadan cikin watan ramadan shekarar farko shekarar farko daga yin hijira wanda ya tura shi da mutum talatin inda makaranta baya mutum talatin domin su tare wani ayari wanda suke dawowa daga bangaren yaman daga bangaren sham ake son ci daga bangaren sham ake bangaren sham ana nufin za su taho daga nan bangaren kenan wanda sunan wannan sariyar tasa ita ce siful bahar ba manta ba a can baya ko eh, shi na hamza radiyallahu ta'ala anhu ya fita wannan yakin sun je har ya je daidai siful bahar siful bahar kusa da yambo lahiyar yambo lahiyar yambo za ku tuna a can baya an fada muku yambo to a daidai ɓangaren yambo sai gamu da wannan ayari na shawa. ka fito daga madina sai ka yi nan ɓangaren wajen yambo bolbar ya tarar da a lokacin wanda yake jagorantar wannan ayarin shine abuja jihar hisham ibn al-hakam amur ibn hisham amur ibn al-hakam da ke sauce an ja daga za a yi tafka yaƙi tsakaninsa da su shine aka samu ɗan ƙabilar banu bamra ya shiga tsakanin majidi ibn abu. ba a yaƙi ba shi kenan sha suka tafi da abin nan su dalilin ne su shine a ƙwato waɗansu daga cikin dukiyoyin da aka ƙwace wa musulmi an shi ne ita ce manufa a ƙwace dukiya tunda sun kwace musulmi dukiya ba su masu dan kalato ragowar abin da za su iya a cikin dukiyarsu da suka to an yi musu to wannan yaƙin ke sannan akwai na biyu yaƙi na biyu sariya ta biyu kenan wadda aka tura ta ita kuma a watan shawwal yawwa mun ce watannin a jere suke a watan shawwal wanda yake kwamandan wannan yakin shine ubaidullah ibn al-harith ibn abdulmuttalib ko wannan shi ne aka tura shi ya zuwa rabia ko sun zo shi ne har ya tadda ga abu sufiyan ba a yaƙi ba amma an yi harbe-harbe da kibiyoyi wanda a wannan lokacin waɗansu wanda suka musulunta guda biyu waɗanda ba su iya kubutowa ba aka samu nasara suka fito ɗaya daga cikinsu shine al-miqdad ibn amr na biyun kuma otba ibn razwan yawon saboda haka wannan yaƙi na biyu sannan yaƙi na uku shine wanda sa'ad ibn abi waqqas ya jagoranta ko sa'ad ibn abi waqqas wancan rasul zai na hamza mutum talatin na ubaidullahi ibn al-harith mutum sittin na shi sa'ad ibn abi waqqas wanda shi ma ba a samu wani abin da rigima ba a wannan lokacin mutum ishirin ne su ma suka dawo wani sariya ke ta yin za mu shiga gazawat a gurguje sun da yawanci kurga kun san su samu wannan shi ne wato su ne ya kukuwan manzan za mu faro ne tun daga farko har ƙarshe ya kukuwan manzan Allah su lai sallam ban je da lai ka riƙe ba ne kasu wannan shi ne al'abuwa za ku iya tuna bayan wancan yakin da aka yi na wato waɗannan sanaya ɗin ta sai kuma aka koma yaƙi wanda Allah sallan ya fita da kansa al'abuwa a safar damu dawo kan ba sannan rabi'ul awwal ya ka ji yaƙin buwa yaƙin buwa jumada al'akhira shine ko jumadal ula ko jumadal awwal shine aka je yakin Ushayra wannan shi ma mun yi shi sannan Jumadal Akhir ko Jumada Akhir aka yi Badrul Ula na ku tuna na mai na muku cewa wannan Badrul Ula ban da mawqi'at Safwan din nan yawa Safwan wanda shi ake kira Badr al-Ula wanda wannan shi ake an tafi a tare ayari ne ba same su ba sai suka zarce sun tafi a Jumadal Ula sun dawo a Ramadan a Ramadan an shekara ta biyu duk kaga wannan shekara ta biyu ne kun gane duk shekara ta biyu ne shekara farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fita ba shekara ta biyu a Ramadan aka yi yakin Badar aka yi yakin Badar to bayan nan Shawwal Ramadan Shawwal an yaki da Banu Sulaim Shawwal Banu Qainuqa Zulhijja Suwayb Muharram Zi Amr al Awwal Buhran sannan Uhud shekara ta uku an shiga shekara ta uku shekara ta hudu shekara ta uku hamra al-asad wannan bayan uhud ne mu mubasharatan duk lokaci kusan ɗaya ne banu nadir rabi al-awwal za ta riƙa a sha'aban za ta riƙa aka yi a watan sha'aban wannan za mu yi a gurguje za mu wuce su ne a gurguje har zuwa ƙarshen wato ya kokon sannan badar al-akhira aka kare a sha'aban saboda haka badar kana da wajen guda uku yawwa badr ula sannan badr al-kubra sannan badr al-akhira sannan daumatul jandal rabi al-awwal a daumatul jandal ban mustalaq al-muraisi cikin watan sha'ban shekara ta biyar shekara ta biyar shekara ta biyar khandak shekara ta biyar a watan shawwal a madina banu quraiza zulqaida bawahil madina bawahi na fassara wancan karan ku za ku yi tuna ko an na faɗa da turanci bawahi na ce outcut na ce wajen badala gefe-gefen gefe na faɗa wancan karatun da na yi na faɗa ma'anar bawahi ne ke gefe-gefe banu lahyan jumada a rarran zai kurad jumada awal a zo kurad hudaybiya dulqaida hudaibiya na aka yi sulhu hudaibiya khaibar shekara ta bakwai a khaibar daga nan wannan shekarar shi ne kadai za ka fara kirga cewa musulmi sun fara cin abinci sun koshi amma duk lallabawa a karin gai shekara bakwai kuma yadda abdullahi dan umar ya faɗa umratul qada umra da aka yi dan arama wannan da ba iya zuwa ba umrar da ba je ba ba samu wa hudaybiya zulhijja a makka fathu makka shekara takwas shekara takwas buɗe makka wannan shekara takwas ɗin a ramadan shawwal bilqida bilhijja sai na abubakar ya taɓa aikin hajji aka aka fara tura aikin hajji shi ne su ma kaga ramadan shawwal dama ana yin wannan daga baya aka yi wannan wadi hunai aif shawwal shi ma wata na takwas tabuka wata na tara ai shekara ta tara ina cewa wata shekara ta tara a cikin watan rajin to wannan ba cikin za mu za mu sake dawo masa to za mu kara komawa a farko yakin farko da muka fara faɗa a abuwa mun karanta kuma labuwa mun yi magana nan ne mahaifiyar manzo Allah ya nan tara su ko wannan labuwa bai kamata ya to mutum ya yau yaushe aka yi sha biyu ga safar wani shekara shekara ta biyu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina a ina aka yi a Waddan Waddan gashi nan Waddan wanda ya dan bar wayar tara kiransa Waddan a Waddan a kashe kashe mar kashe nan inda kaga wannan ruwan hoda hoda mai duhu to nan ne waddan ga madina ga waddan ko abuwa ga madina ga waddan nisan wannan wajen sai waddan zuwa madina kilomita goma sha biyu ne kilomita goma sha biyu ne ɓangaren wato kudu maso gabas na madina wani a juye yake shi sa abin nan kudu maso gabas ɗin madina wajen yake wannan sannan ta ɓangaren wato gabashin kuma ka zo zai zamanto kaga rabir rabir inda aka fara zuwa nan sariyar ta lahi anan kuma wannan rabir ɗin kaga bil abuwa amma abuwa abuwa ta rasu ita a kusa da rabir ta rasu mahaifiyar manzon Allah saboda aka kabarin ta nan wajen yake me faru a yakin wannan dan kawai ku san wai nisan wajen ne ku san ta ina aka biyo ga wannan kilomita goma sha biyu saboda hanyar wannan hanyar ita ce hanyar zuwa makka ba wata hanya ta zuwa makka cikin sahara ce sai wannan hanyar kada su idan suka biyo ta bangaren sham nan matattara ce saboda haka su kuma idan suka bullo mutanen madina wannan tsige-tsigen za a gani hanya ce to nan sai a zo a ɗau hanya saboda haka idan aka tare rabia ko aka tare juba jufa kaga an tare su in aka zo nan waddan kaga an tare su an gane an gane to a nan aka zo aka yi wannan yakin kuma kun san kun tuna labarin yakin ba wani yaki aka yi ba um, a wannan yakin ga yadda bayanin yake musulmi mutum ɗari biyu ne da wanda suke kan wani abu da waɗanda ba sa kan wani abu ƙuraishawa da kuma banu zamra banu zamra ɗin nan su ne waɗanda suke nan wajen wajen ɗan al'abuwa kun tuna banu zamra kai kun manta banu zamra na'am wanda aka yarjejeniya da su mana ai wajensu ne yawwa to sannan ya zo ne domin abin da ya sa musulmi suka zo na manzala sallallahu ya zo domin a nuna musu kun ga nan nan kasar hanyar zuwa sham nan hanyar zuwa sham kuma wannan ita ce hanya ɗaya tilo wadda za ta tafi ka dawo za ka tafi zuwa iraki to sannan kuma ka dawo makka saboda haka ba su da wata hanyar dai sai wannan hanyar madina dole mahaɗa ce in daga iraki suka taho sai sun biyo ta nan in ta sham suka biyo sai sun biyo ta nan Shi ne aka yi ƙoƙarin bara a zo a tare nan ku tabbatar cewa za mu iya hana ku kasuwancin ba su da wata hanyar in ba waɗannan hanyoyi ba ga makka nan saboda haka aka zo domin ya zamanto a samu ya zamanto sun tsere mu sai aka kulla yarjejeniya da waɗanda suke kan wannan hanyar banu bamra بنو بنو bamra dama kuma na نعم شيء yawancin wannan ya fito abu yawancin ya fito su wato mutum ɗari ne mutanen madina mutanen musulmi da suka fito daga madina mutum ɗari biyu su kuma waɗannan da yake fatake ne kaga ba mutane za a ɗiba rututu a zuwa can ba to shine ya kama a tare wannan mutum ɗarin za ku tuna cewa na gaya muku suna tafi da raƙuma dubu biyu da ɗari biyar kuma wannan raƙuman ba wai kawai raƙuma aka siyo ba kaya ne niki-niki na arziki akan waɗannan raƙuma saboda haka idan ka tare raƙuma ko a wannan zamanin ne dubu biyu ai ko babur ai ana ɗaukan in ka tafi boda boda masu ce da mai ai suna iya ɗaukan mai jarka shida a waɗannan babur shida lami zai ba wani abin da za ka ci jarka 25 liters guda shida haka za ga sun ɗauka sun hau duk nisan tudu za ga sun hau duk nisan gangara za su gangara kuma su shiga wannan ƙasar su fito yawancin da suke taba zuwa boda za su ga cewa abu ne in ko kaya ne kaga wanda bai kai nauyin ruwa ba to raƙumi nawa zai ɗauka irin wannan kun fahimta raƙumi nawa zai ɗauka tun ka ɗauka wannan dukiya ce kawai wanda kowanne kulli kulli kulli ne jarka daidai da jarka shida akan waɗannan in ka ce kana ka ɗaura wannan guda shida ɗin a kan raƙumi dubu ɗaya kana da guda nawa kenan dubu shida dubu shida da kaya na alfarma da zinariya da azurfa da kwa abubuwa masu tsada inda ba aka je kawai ka yi tafiya daga tun daga makka har ka zo kasar sham ka zo ka sai abu da yake shafan maka koma a kudi ne sosai a cikin waɗannan abubuwa saboda haka raƙuma dubu biyu da ɗari ɗaya a nan ne wajen yaƙin kawai shi ka kula da ku kula da wannan hanya ga hanyar da ake bi ga kuma inda suka tare mutanen madina su da suka fito daga nan madina sai suka yi nan sai suka tare saboda nan ce hanyar da dole sai sun dawo amma dai kun san cewa su riga sun tsere musu ba same su ba daga nan kuma suka dawo ba ku yi tuna ko abinda ya sa suka sani kuma saboda su ma sun san hanyar madina ne saboda aka kafin su taho kamar yadda ya faru a badar sai sun tura 'yan leƙen duban hanya hanya lafiya take za mu zo har badar saboda wato gwanancewarsu lokacin da suka zo za a zo yakin badar mun san da suka zo suka samu majdi ibn amur majdi ibn amur kun tana shi ko yanzu na faɗe shi ba da kurin ƙarkiya ko kusa ya zaman turin ƙajin bana jin daɗi majdi ibn amur shine ya raba wannan yakin da aka nemi a gwamza tsakanin sayyidina hamza da kuma abu jahal ko wanda shi kuma yana cikin kabilar banu damra banu damra to majdi ibn amr lokacin da quraishawa za mu zo a cikin badar lokacin da suka zo sai da suka turo ka ce ku je ku duba mana suka tambaye majdi ibn amr shin akwai zai ce shi bai ga kowa mutanen madina wajen bayan sun zo aka tambaye ce ban ga kowa ce a na ga dai waɗansu mutane guda biyu wanda za mu zo mu karanta ko su a cikin sahabbai sun zo sun tsaya a can sun daɗe sai aka ce a a duba inda suka je da suka je aka duba sai aka ɗau wato wato turosan raƙubinsu da aka ɗauka sai aka duba sai suka ce wannan na madina ne da ta aka suka gane na madina saboda na madina akwai yanayin abincin da ake ci in yanzu ka da ka kore shanu suka tafi kudu ko suka sako daga mambira ba irin shanunmu ba ne saboda ciyawar daban da irin kai kuma dusa da zaka ba su ko kaikayi da zaka ba su ko ko wani abu makamancin haka wannan bambancin idan ka ɗauka a turosan su zaka iya bambance wanda kuma yake kiwa ya san wanda yake kiwa ya san bambancin wato waɗannan abubuwa to da irin wannan shine abin da ya sa a wannan yaƙin na biyu su ma suka sha suka turo suka ga cewa akwai matsala sai su canza hanya kuma canza hanyar ɗan tun da ku musulmi za ku zo ne ku tattara a kan hanyar da kuka tabbatar nan za a bi to tun da kuma an gano ku nan kewayewa kaɗan za a yi kamar yadda abu sufiyan bai yayi a badar kawai sai to an wuce wannan ushaira ushaira kamar yadda muke muka faɗa wancan ko yaƙi na nawa kenan na manzon Allah na uku Yau wani uku in ka ɗau buwa ko wanda ake kira Dan in ka ɗau abuwa kai ka zo ka ɗau buwa abuwa da sai ushaira wannan na uku kenan duk dai a shekara ta biyu wancan a safar wancan kuma fa na biyun safar ba wani wanda ne a bayan ba rabi ah, safar sai rabi lawal da sannan sai juma'a da ba jere suke ba juma'a da awal na gaba da rabi dariya ne wani ne a gaba ne kun kuri girgitar da ne ma na fara shan na'am da awal na gaban rabi awal ko na'am daga safar ba daga safar sai da awal ba kaya ga kuka canza mini ya sani ba sai biye muku ba wancan a al’awwal a ake bayan rabi al’awwal rabi al’asfani sannan sai da awwal yawwa ya ga wancan waɗannan abubuwan a jiran halin da ni a kan na'am watannin musulunci ne na larabci ko shi yasa suke wahal da mutane ko <laughs> to ushaira a wuzul ushaira duk ana kiransu wannan wajen yana daidai yambo kun ga yambo ɗin yanzu kun haddace yanzu inda yambo yake tun da wancan ma na yi bayanin wannan yambo ɗin yambo kuma yanzu nan garin haka yake yambo yambo to kaga nan ushera take nahiyar yambo nahiyar yambo kafin ka karasa yambo idan ka fito daga madina sai ka zo ka tare wannan zuciyar hanyar to amma tun da tarin za su kullo in ka tare nan ma ka tare tunda idan ka zo nan wataƙila za su yi zaton dama nan za ka zo zai zamanto sai su buge gefen kamar yadda abu sufiyan ya yi lokacin da ya tsere da wannan ayarin farko ɗin to amma idan ka zo nan ka tare ushaira ɗin shi nan ka tare inda za su wuce daga madina zuwa nan kilomita ɗari da ishirin ne ɗari nan bai kai zariya ba kai zariya ba su ma nan sai zamanto kafin su zo wannan ayarin sun riga sun wuce mun karanta wannan kawai mai mai ba muke ba sun riga sun wuce sannan musulmi suka zauna a nan suka yi wata guda ɗaya shine wannan kabilar banu mutlish shi ma mun fada wancan lokacin da muke karanta a cikin littafin banu mudilish suka zamanto aka kulla yarjejeniya da su aka kulla yarjejeniya da su ai yanzu kaga babu inda aka kwamta yaki a cikin guda shida da muka wuce yanzu a waɗansu ruwayoyin sirar ma guda bakwai ne ba saboda akwai saraya guda uku ko sannan kuma akwai yakukuwa yanzu guda uku sun wuce wa shaira sannan buwa sannan kuma abuwa ko wadda duk gaba ɗaya ba wanda aka yi yaƙi shawa sun sha su ko musulmi ba su samu ba to jumadal akhir shekara ɗaya ta biyu to shine aka fita zuwa wannan safuwan ɗin Safuwan ɗin ba da sin ba da abin nan ko da bata safuwan. wannan safuwan ɗin wannan safuwan din gashi nan kilomita 150 ne daga madina kilomita 150 ne eh. wannan kaga tsakanin badar da tsakanin badar ne da da madina amma an kauce an sauka daga kan hanyar wannan kun ga wata alhamra ko da Allah ku rike ta wannan alhamra dan kun akwai wani yaki da kuka wuce Amra al-Asad Amra al-Asad ɗaya daga cikin wani ne da ba yaki wannan hoton in ka rike shi sa hoton farko din da aka hoto ɗaya ne baka da matsala yanzu kai kokari kawai ba ma sai kai selfie ba da hoton kawai ka dai rike ka ɗauka a kyamara ba sai kai selfie da wannan ka gane dan mutane sun fi yanzu fahimtar hotunan su da selfie ne yasa in ji ba sai kai selfie ba to wannan safuwan din a nan aka yi badrul ula a lokacin umayya ibn khalaf in ba ku manta mun karanta a cikin littafi mun karanta a cikin littafi ya fito da ayari ko masu yawa su ma kusan yawan waɗancan to amma kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo su ko ba dawowa makka za su yi ba tafiya za su yi ina kasar sham ba kasar sham kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa wannan safwan din sun wuce wannan wajen da kwana biyu sun yi kasar sham din su saboda haka su sama suke ba dawowa makka suke yi ba ba kamar waɗancan ba misali da muke magana saboda haka manzon Allah bai riske su ba kuma bai iya samun su ba kafin su zo ɗinkin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita mutum ɗari biyu ah. ba wancan yakin na jabal ba na umayya ibn khalaf bane wannan na kurz ibn jabir ne kurz ibn jabir al-fihri wanda ya zo madina ya kora dabbobi ya kora dabbobi shi na na hada su da na umayya abin nan wanda shine zai biyo bayan wannan wanda manzo Allah ya bi shi daga mutum 200 har ya je kusa da badar saboda safwan din ba ga ya kusa da badar ne ba su da nisa tsakaninsu da badar to amma ya je bai iya riskarsa ba wannan kursin ya musulunta daga baya ba za ku karanta shi za ku karanta shi cewa ya musulunta ya yi imani waɗannan su ne ya kukuwa bari na ganin mu ƙara komawa ga waɗannan don yin za mu shiga badar za mu yi shimfiɗar badar don ba mu shiga badar tana iya mu yi sau biyu saboda badar yaƙi ne da ubangiji nan wata alama da kansa ne ya kira wannan yaƙi a cikin alkur'ani ya sunan sa cikin alkur'ani yawmal furqan saboda haka ba za mu wuce kawai badar a haka haka ba mu karanta badar za mu fara fahimtar ya aka yi sannan mu koma littafi mu karanta idan Allah subhanahu ala ya kaddara wani sati mai zuwa ba za mu iya sake badar kawai za mu za mu yi shimfidar badar yau za mu yi shimfidar badar yau sati mai zuwa ko mu yi mu ci gaba da bayanin badar to amma wannan nake so da Allah ya rike ina idan na ce ya zanan yayi kama da wannan najin ya gana cikin wancan karin najin na faɗi yadda yadda mutum ya kamata ya rike hanyar hijira kun tuna a kun manta hoto ne ɗaukan hoton za ka yi a cikin idan yanzu nan ya kusa kama da in ka ga goshinka kai kuma kace ba goshi za ka yi amfani da mai cikonka a da lokacin ana yin amfani da ciko ne waɗansu wani wani ma bai san ciko ba wani abin da yake da ke gaga goshinka a nan ila zai shiga ka ce ila kana da katon gushi shi kenan nai daidai inda idan zai kuma ganawa na wani ila ka ce ido ne ya shiga irin idan jariri wanda kansa bai gama fitowa ba an gane dan jariri din nan yanda za ka zana idan kuma ka zana ka ga ta ga madina in ka taho musaijid hamra al-asad idan kai nan yambo ne amma idan kai nan badr ne sannan mustaurid sannan rabi juhufa Hullais, Affan, Makka. Daga Makka kuma nan zuwa Jidda. Jidda ta inda Abu Sufiyar radiyallahu ta'ala anhu ya tsere maimakon ya bi wannan hanyar sai bi tsariqul bahr. Wannan koyi shi ne kuma tekunka. Tekunka. Tekunka. Ya kamata mutane wanda ya san da Allah ya bar wayarsa tana abin nan ya kashe ai ba sai an kunna ba mutum ai balil insani ala nafsi basira ba sai ya wahal da mu ba eh, ba sai ya wahal kuma yana tunanin za a bugo mar ya amsa ne ai sai sa aljihun sai fasa cajin inda zai da wuta ko bayan an tashi an gane yawanci idan mutum yana son ya yi sai zana a ƙasa sai mutum ya zana a ƙasa ya rike nuklar farko wani fa inda farko za ka fara daga madina ka fara wajen farko dai na biyu usaiji hamra al'asar sannan badar kan ka rike badar yanzu an ce daga in an fito daga madina za a tafi badar in muna karanta a littafi babu wannan zanen za ka iya tuna cewa eh ga hanyar da aka biyo sir aka tafi na cewa muna da matsala saboda ba a koya mana har wanda suke karanta geography wani lokaci a makarantu sai kai mamakin cewa ba su san abin nan ba da kuma wani lokaci kana sanar za ka rinka yi wa ka kwatance ba don koyi ba don ka koya mar cewa ya rinka yin abu da kwakwalwa ɗaya daga cikin illar da waya za ta yi maka sai ka ce ya kana da google map don ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi kenan amma yanzu ka je young genius akwai wani wata gasa da ake yi mutum ya je duba internet zai ga yadda ake young genius na america wanda ake yi za a zo a zana maka blank wato ba komai map ɗin sai a ce maka daga waje kaza in aka koma kilomita kaza yara ne yan ƙanana yan junior secondary school wani gari ne sai ce maka gari kaza in aka dawo ɓangaren agufa gari kaza aka dawo ɓangaren suna nan da yawa kuma gasa ake ta duniya akan wannan kamar yadda ake yin wanda muka fara yi yanzu na ga waɗansu sun fara yi na spelling bee kamar yadda ake spelling bee haka ake dan Allah a daure a rike wannan shikenan idan ya zamanto ko zama kamar kai wato wani ya ban satar an samu ne ce kamar me wannan hoton ne na'am na'am yatsun hannu haka naga haka kai ba zai dauka haka alayi yadda ka gara ka yi an ka rike shi kenan ya yi maka in ka ga in ka ga aka din yayi maka to yayi maka wadannin da yasa kenan a makaranta ake sa ka zana domin idan ka zana za ka rike makutiba ne yayi makutiba arra to yanzu mu ba mu fara yin badar sha bakwai ga watan ramadan aka yi yakin badar shekara ta biyu me yasa aka je yakin badar ayarin farko da ba a iya tarewa din nan ba wanda suka sha wanda umayya ya wuce da su sai aka samu labarin sun dawo da suke dawowa sai labari ya zo wa musulmi a ba na umayya ba na abu sufiyan a wannan lokacin sai aka ce bari a fita a tare su tunda sun dawo ne da arziki za a tafi da arziki ne za a dawo da arziki za a tafi da arziki a sayar kuma a dawo da arziki a sayar duk a maka idan an sayo daga yaman sai a zuwa wuce ya fi karfin mutanen maka sai a kai kasar sham daga kasar sham kuma a siyo kaya wanda babu irinsu sannan kuma a sayar a kasar sham sani ko kun fahimci da kasuwancin nan sai ke bari sake yin bayani kusar kasar sham ko kusar kasar sham ka wannan ba matsala da wajen tunda dai tunda dai ka ji ai ya kamata abun nan a iya abun nan tunanin ka kai tunanin cewa ya kai ka yi ka bincika idan din da ba karatun me zan ce muke bane a nan ko kasar sham kun san suna dab da baharun rum daga ka tsallaka fi europe sai bangaren europe saboda kasar sham tana iyaka da wace kasa yanzu turkiya yawwa turkiya kuma menene asalinsu turawa ne da ka turkiya na iyaka da wata ƙasa ita ma ta turai germany ko to kaga in ka tafi nan ka tafi turai kenan to duk abubuwan da zai zo daga kasar sham daga kasar sham kaga ta nan bangaren zai zo maka kasar yaman kasar yaman kasar yaman wanda ita ce kaga nan in kai bangaren ka tafi bangaren kasar sham in kai nan kuma kasa ka tafi kasar bangaren yaman yaman kuma kusa da suwa suke na'am yaman a ah. ethiopia yawwa kusa da ethiopia kusa da afirka ne kusa da afirka ai dalilin da ya sa ma najashi yake gwamnan sarkin habasha habasha kuma ina take a afirka take a afirka take idan ka zo misali bangaren abin da ya shafi ai in ka abin da ya shafi habasha somaliya somaliya su sun fi ma kusa da abin da shi yasa ga kamannin su na da yan yaman din da waɗansu abubuwa arzikin da zaka samu daga afirka zai bi ta yaman ko ba iya arzikin da ya zo daga afirka ba arzikin da zai zo daga ɓangaren indiya shi ma ta nan ɓangaren zai zo shi ma ta nan ɓangaren zai zo saboda haka arziki ne mai yawa da za ka kwasa a nan shi kuma wanda yake can ta za a yi ya zo sai ya yi wannan doguwar tafiyar sannan ya zo sai zamanto mutanen makka sai su ne suka wato cike mar wannan gibin kuma kasuwanci dama cike gibi ne daga wannan kasar ka kwaso ka kai wannan kasar shi kenan iya abin da ake yi iza mutanen makka suka zamanto sun yi kuɗi to idan aka tare maka wannan idan aka tare wannan me zai sa ba za ku yi tunanin cewa mutanen maka ya sai su koma kawai ba suke ne bangaren sham ba su koma bangaren maka ko ba haka bane ko ba haka ne eh amma ba haka ba ne. saboda idan sun sayo daga yaman ba makka suke sayarwa ba sham suke kaiwa saboda haka da nan ɗin da nan rilatar shi ta yi wa saifu ɗin da ya mutu shi ne abinda ake nufi idan an kashe na sham to na yaman ma ya mutu saboda idan sun sewa za su kaiwa mutanen makka ba su da arzikin da za su saya ba za ma su iya amfani da su ba kayansu ba ne daga afirka za a sai abubuwa da yawa har da fatin dabbobi har da waye har da waye an ɗauka ina mutane mutumin makka zai iya me zai da su zai kai ne inda suke da arziki da kuɗi kamar yadda kuke exportin ɗin kaya har yanzu zuwa turai su sun su su iya sarrafawa su zamanto su in sun gada dama su birge ku kuma da shi kuma madarar wannan abin rose ɗin an ɗiba ne daga afirka an tafi da shi tun da haka yake da waɗansu kayayyakin abinci kayayyakin abubuwa kamar ko yanzu kai ne aka ɗebo waɗansu kayayyakin abincin kayan ƙarshi da waɗansu abubuwan aka cika maka garin nan da shi kamar yadda ake kaiwa ƙasashen turai kowaye ba ka da amfani da su za ka maka irin su kuskura su hel su waɗannan abubuwan da ake su kwanan da ake sayarwa kasuwar tara wani ‘yan kaɗan kaɗan ake sayarwa saboda ba ci makan mu bane ba mu yi amfani da su ba amma ka kai can kuɗi za ka yi mutanen mu da suke nan suke kasuwanci misali ɗan kasuwar kurmi da suke abun nan ko masoro ko waɗannan abubuwan da ake kaiwa ko kanunfari, in da kawo mana kanunfari da yawa da ake kawo yawanci gidajen mawaɗansu ma ba sa sa kanumfari a cikin miya ko kwana sa ko ba sa kanunfari a miya eh asali kanunfari a miya ake kawo a shi yasa na faɗa din na faɗa a miya shi yasa wani ma ya ji ba wai kuma amma kanunfari abincin miya ne kowace miya in dai miya kana son ka ji ta kanshi ya dole ka sa waɗannan irin su kusbara su waɗannan abubuwan kuma yanzu ma suka fara zuwa irin cinnamon wani kirfa da waɗannan abubuwan a yanzu waɗansu a shayi suke zuwa waɗansu ma suna da can wasu kamar maganin aljanu ne waɗannan abubuwan da ake sayarwa Kuma kawai abubuwa ne na abinci na lafiyar jikinka duk ƙasashe da yawa aka suke amfani da su to wannan abin da ya sa na tsaya nan nake bayani dan mutum ya san muhimmancin wannan hanyar idan mun karya wannan hanyar shi na mun shaƙe arnan ƙurayshawa kafiran shawa. shi ne abin da ya sa yaƙin badar musulmi sun fita sun fito daga madina zuwa badar wannan ita ce ɓariƙul jihar da aka ce maka hanyar dai da za a bi babu wata hanya ita ce waccan ɗin dai da aka yi ta da faɗi saboda nan an buɗa maka ne don ka ga sham ɗin ga kuma iraki madina ita ce dai zuciya babu yadda za a yi baka bi gefen madina ban za ka tafi iraki ko za ka tafi kasar sham saboda haka babu yanda za ka yi mutumin makka ba shi da wata hanya da zai bi sai nan kuma abin da ɗinka ga yaman ɗin yanzu ya fito a fito maka ko yawwa ga yaman din manzalar sallallahu da ya fito farko da za a tafi yakin badar ba yaƙi aka fita ba ba yaƙi aka fita ba manzan Allah ya ce ga shawa nan ayarinsu sun dawo daga ƙasar sham wanda yake da sha'awa zai fito ya tafi tare da mu a tare su bismillah a duk waɗancan yaƙuwan da aka fita babu mutumin madina ko ɗaya ko faɗi dalili ko saboda a yarjejeniyar da aka yi da su na bai'atul ba, za su kare manzan Allah ne idan manzan Allah yana cikin Madina saboda aka duk waɗancan mutum talatin mutum sittin mutum ɗari da aka rinka tura wancan karan dukkan su tsantsar mutanen makka ne waɗanda suka yi hijira to amma wannan wanda Allah ya shelanta tunda kuɗi ne mai yawa yana maganar fiye da raƙuma dubu biyu da ɗari biyar to ko kono waɗannan arzikin na dubu biyu da ɗari biyar ka gaba mutum kaɗan kake bukata saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ya yi shela ya yi kuwa ya ce ga shi nan za su dawo waye ne fito tare da mu suna tare da wanda suke zaka waɗannan shanu fiye da mutum ɗari fiye da mutum ɗari wanda ba shanu nake son ce ba raƙuma saboda mun riga mun saba da shanu ne shi yasa yau waɗannan raƙuma mutum ɗari suna bin su amma mutum ɗari ya za a su iya yaƙi kuma yawancinsu ba mayaƙa ba ne ma'aikata ne ko makaman da suke tare da su makamai ne na kare waɗannan abubuwan ba makamai ne na yaƙi ba dan za ka shiga makaman yaƙi kana buƙatar kwalkwali kana buƙatar silke kana buƙatar abin nan kana buƙatar kibiya kana buƙatar mashi kana buƙatar kurada da da waɗannan duk abubuwan Kar ka yi shigar yaƙi kenan sosai sanar da garkuwarka amma za ka tafi kai kuma yanzu kai wannan shigar ka ɗau hanya tun daga makka har ka tafi ƙasar sham kana ka zauna lafiya silke nauyi ne da silke tun da riga ce ta ƙarfe aka saƙa ta kaga zama da wahala tashi da wahala nauyi a jiki duk jikinka sai ya tsari amma ka tafi yaƙi dama ka san abin da ka tafi saboda haka ya zamanto mutanen da suke tare da su ba masu yawa ba ne amma a je dai a tai wannan ayarin da suka dawo wanda wa yake jagorantar su shine abu sufyan ibn harb radiyallahu ta'ala anhu lokacin shi yake jagorantar su sai aka ce a je a tare su a je a tare su a dawo da su a wannan lokacin mutum ɗari uku da goma ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku ko sha hudu ko sha biyar duk ya akwai bambanci a tarihi saboda haka dai ka fara kirgar daga mutum ɗari uku da goma ko ɗari uku da sha biyar har zuwa ɗari uku da sha biyar iya adadin da aka faɗa kenan sai suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iska biyo suka fito tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har inda suka zo wadi zafran mai amfani da ɗaya makudan suka fito madina har suka zo wannan wadi din kwari ne a nan wadin na kusa da hamra al'asar sai suka zo nan sun iso nan sai labari ya riske su shi kuma abu sufiyan abu sufiyan da yake idansa abu ya ke yasan tunda zai ji labarin wancan tafiyar da za su yi an yi ƙoƙarin a sun sha saboda haka sai ya tura mutane guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tura mutane guda biyu wanda za su je su nade su ga cewa ta ina za su bullo na dan kaucewa hanyar ba mai yawa ba ce saboda haka suka je suka riga Abu Sufyan zuwa suka samu labarin zai zo daidai kabilar Banu Zamra din nan suka lade su su biyu kan dutsen su banu bamra din yasa can aka ce maka wadi ko kuma mu maganar wadi mai ma'anar wadi shine waje kwari da yake tsakanin duwatsu suka ajiye abun hawa suka zo suka leka suka gani har suka tabbatar cewa yi eh, akwai alamar za su taho sai suka koma shi kuma abu sufiyan sai ya tsaya a hanya sai shi ma ya turo yan leƙen asirinsa hanya lafiya take ko ba lafiya majidif na amur yake cewa shi ne ga rundunar musulmi ba duk ba musulmi ba ne ka ce to babu wani alama yace na dai ga waɗansu mutane guda biyu ban san ko da ina suke ba amma dai na ga sun je sun hau kan wancan dutsen sun dan juma daga nan kuma suka sauko shi ne aka je aka bincika tunda dai dole raƙumi abin hawa an ka zo da shi zai yi wannan turosan to ne sai aka ɗauka aka duba aka kawo aka ce to wannan abincin da suka ci abincin madina ne ba ciyawa a madina ba ciyawa a madina ko babu irin ciyawar makka a madina wanda a makka akwai irkar ko akwai jalil waje ma an manta mu har hoton na kawo na nuna muku a nan kun manta ko irhir din nan wanda nake cewa kama da lemon grass din nan yace abinci ne da ake ba wa dabbobi suke ci wanda Bilal radiyallahu ta'ala ne yake waƙe din nan yake cewa ina ma zan ƙara zama kusa da inda suke sai nuna muku hoton sa hannun ɗauko nuna muku a cikin nan ma ga wani ya dauko su a cikin raƙuma za a tafi da su abin nan dan Allah a daina manta mu eh hoton ya dawo awo inda ya nuna hoto bai kamata ya rinka manta mun ba sai a rike to kun ga na makka daban tunda bilal yake cewa ina ma zai gani kaga babu shi a ina kenan a madina saboda haka abincin da dabbobin madina za su ce ba ilkhir bane ba jalil bane na madina daban yake kuma a makka ba dabino ba dabinai sai a madina kuma a cikin dabino abubuwan dabino akwai yadda ake sarrafawa har a samu abincin raƙuma a ciki wanzan dabino ana sarrafa ta salo-salo da yawa ko kuma in zaga a nan ba mun fara amfani da ƙwallon dabino ko ba fara sarrafa ƙwallon dabino ba na? wa yake ba a fara ba ba masu kwalli ba buhu-buhu ake tarawa daga nan a tafi da shi nijar wani lokaci a yi magunguna waɗansu abubuwan ma misali abubuwan da mata suke amfani da shi ana yi da shi an niƙa shi da waɗannan abubuwan baka sani baka je ka tamba kai ne kake ci kawai ka je ka wasa, amma tara ake akwai wadda na san take turowa daga Nijar buhu hudu biyar da ce da Allah tara mata kawai kwallon ba ta bukatar dabinan kuma haka ake tara mata kwanna wadda buhu ragan ta turo buhu hudu biyar da ya iya samun buhu daya ko wani lokacin an dage da kwata ko da a tura mata kwallon amma ta cire ba wadda ita kwallon da zo in kuma yadda ake yi wa kashu ne kun san kashu wanda aka kawo mana raguwa ne amma ai kan ake cirewa kashu not wanda suke shuka kashu kashu not wannan kan suke dauka wanda shi ne ake sayarwa yanzu ka je manya-manyan kantuna din nan akwai cashew a cikin abin nan ɗari biyar ɗari bakwai za ga an busa shi ya abin nan kana ura shi ne ga shi ɗan kaɗan ne a ciki amma tsada ne da shi ka tafi kuma ƙasashe haka za ga ana ta rububin a saye shi ba wannan ruwan kai da kake sha kana jin cewa abin nan shi ba wannan bane a gabansa barinsa ake ya riɓe ya zube dan a ɗau wannan kawai kan kai wai me kai nake ta wannan magana ne yawa daga nan suka zo zafiran sai labari ya canza Busufiyan da ya ji haka sai ya tura Bamzam ibn Amr. Bamzam ibn Amr al-Ghifari ɗan kabilar su abu zar lagifari kenan ko abu zar lagifari za ku tuna a can baya mun yi maganar cewa ufail ibn amr lokacin da ya musulunta aka yi laka damar duka a lokacin abu jihar ya zo ya kwace shi ko alabbas abbas cewa ku yi a hankali fannan ke hanyar kasuwancin mu zuwa kasar sham in kuka taɓa mana shi wallahi za su ja mana matsala to tunda kan hanya yake na wannan tafiyar sai aka ba shi jinga aka ba shi kuɗi aka ce je ka gaya mutanen makka cewa an shiga uku arzikinsu ya tafi saboda musulmi za su tare wannan dukiyar gaba ɗaya su kwace bambam ibn amur kaga ba cikin shawa yake ba sai fita sai da ya tafi a guje har ya isa zuwa makka sannan ya musu ya kuwa ya shela ya ce gashi nan musulmi sun fito za su tare muku dukiyarku ko dai ku fito ku kare ko shi kenan kun yi asarar dukiyarku to kuma dukkan kusan manyan makaɗin nan akwai dukiyarsu a ciki dukkansu dukkansu akwai dukiyarsu kusan a ciki nan da nan sai suka shirya suka fito mutum dubu ɗaya da ɗari uku mutum dubu ɗaya da ɗari uku da su da bayansu da mabiyansu da ya'ya'yansu da waye don su kare wannan dukiyar tasu shi kuma abu sufiyan da yake tunda idansa abu buɗe yake kuma gwanin sanin hanya ne maimakon ya ci gaba da bin wannan hanyar sai ya yanke hanyar kun san yankewar da ake ba wani mai yawa bane ba wani mai yawa bane wannan zaka to daga makka haka zaka to amma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun san ya tafi haka yayi sannan aka dawo Madina haka aka yi sai da aka dawo Madina wani fa sai da yazo nan nahiyar Jidda to shi ma kaga nahiyar jidda ba makka ba ne saboda haka shi ma sai ya kauce wa wannan ya kauce wa wadan sai ya bi hanyar gefen teku kuma hanyar teku na da wahala saboda yashi hanyar yashi kuma sannan doki ba zai ji daɗi ba da raƙuma da waɗannan ba su ji daɗin tafiya nan to daga nan sai suka yanke sai biyo ɓariƙul ƙulbahar sai biyo ta jidda zuwa makka to lokacin da ya san ya sha kafin ya karaso makka sai ya kara turo wani jakada kan cewa mutanen makka ku koma ku yi baccinku mun sha ko kuma abu jihar suka ce wallahi a sai mun fito mun zo har badar kuma wannan badar din tsakanin makka da badar duba tsakanin madina da badar ma kilomita wajen ɗari da hamsin da wani abu ne to daga nan kuma zuwa kilomita jin ɗari uku ne da wani abu ka ce sai mun zo har mun zo kusa da badar an yi mawaƙa sun yi mana waƙa an cashe an more ko mun sha giya don mu nuna larabawa cewa mu ne da ƙarfi ba wanda ya fi mu ƙarfi har yanzu kharaju min diyarihim baɓarar wari a a wannan lokacin ne aka zo to sai manzan Allah ya samu labarin abu ne ya sha amma mutanen makka mutum dubu ɗaya da uku sun fito guda ɗari uku suka koma a lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi yana buƙatar shawara saboda akwai mutanen madina a ciki kuma su ne majority kuma su ba yi cara yaƙi da su a waje ba in kuma an bar tsantsar mutanen makka ba su mutum saba'in ba ga mutum dubu sun tinkaro ka a lokacin manzo Allah dole sai ya yi shawara da shawarar ce za mu zo mu zauna mu ga cewa ya aka yi har kuma aka zo aka kai ga cewa ya aka yi yakin kuma yaya ubangiji zuwa na waɗannan duk far'udu watan duniya da watan kusuwa da Allah ya bayyana mana za mu zo mu ga yaya tsayuwar take yaya al'awari yake har kuma domin na oh, a dina manta mun kuma in ana ganin ana manta mun hoto da na nuna in dina nuna hoton na ganin sai mu haƙura da nuna hoton kawai mu ci gaba da karatu a zibiru ka ta ɗaukan maka hoton da za ka ya ɗauka wannan ne ga hoton wannan bai kamata a manta ba shi yasa da za su zana maka su masu zanen hoton Allah ya zaka musu alheri suka yi maka kalloli da yawa kalar ruwa dama ruwa bulu ne wanda bai taɓa ganin teku ba ne bai san teku bulu ba ne ba kalar ruwa ba ne yawa bulu ne ruwa sannan ga kuma kowanne kaga inda daga alamar ruwan hoda-hoda nan tuwi ko yaushe idan ga ruwan hoda wannan nan alamar a nan ne wajen da aka tsaya nan ne inda aka tsaya tukuna madina kore makka gashi nan makka ita ma koriya da garuruwan manyan ya kuma ragowar na garuruwan wani ya ce in yi haka bai iya tunawa yayi ne alayi hal ni na dan hota Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana sati mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh